daidai da 29 ga watan mai shekara ta 2014 a ci gaba da karatun littafin sunanin darini na al'imam al-hafiz abdurrahman abdullah bin abdulrahman ad-darimi makandi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba a karatun da ya gabata mun karkare babi na sha biyu yau kumalin sai ce babun man habal fuciya mahafata sakati wannan babi zai magana dangane da mutumin da ya ji tsoron zaman ba da fatawa saboda tsoron afka mu kuskure da fadin sabanin abin da yake shine abin da Allah da annabi suke so malam zai bayyana mana me ake nufi da alfutiya domin su magabata na kwarai har kullum suna taka tsantsan matukan taka tsantsan na abubuwan da yake fitowa bakinsu a madadin Allah ko a madadin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba sa sakin bakunan haka kawai su ta maganganu suna lissafa abin da zai je komo masu saboda sun san waye Allah Allah shiryar don to wannan babin man habal futiya mala ya ce yaqsudu bil futiya huna alhadisi an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce abinda mala yake nufi da alfutiya, futiya ba wai fatawa mai hukuncin farlan alula ka ce bakwai ko biyar ko abin da ya kama da haka ba ba shi ne abin da ake nufi kai tsaye ba sai dai abin da mala yake nufi a cikin wannan babi shine suna tsoron yawan faɗin annabiya ce annabiya ce danganta ma annabi magana kai tsaye shine malaman suke taka tsantsan sai sun tace sai sun tantance sun san mai bakin su zai danganta ma annabi kama yazharu zalika min a hadisul ba, Malam yace kamar yadda. hakan zai bayyana ƙarara a cikin hadisan da za mu karanta cikin wannan babi cewa malaman suna kaffa-kaffa ne dangane da irin hadisan da za su danganta ma annabi malam ya ce fa'innahu aure da fihi a tsara domin malam ya kawo mana wasu asarai na ba'adu sahaba wa tabi'in na wasu daga cikin sahabbai da tabi'ai alladina lam yakthuru riwaya an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda ba su yawaita riwaya zuwa ga annabi ba khashyata loqo fil khata saboda tsoro da taka tsantsan da kaffa kaffa na kasu fada cikin kuskure na danganta mu annabi abin da ba nashi ba mala ya ce idil iksaru mazannatul khata mala ya ce domin yawaitawa to yana daga cikin inda aka fi zaton abkuwan kuskure wa min samma khafu an yashmuluhum wa'id to daga nan ne sai suka ji tsoron kada uƙuban nan alladhi akhbara bihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda annabi ya ba da labarin faruwan tafiman man zaba alaihe na duk wanda ya mai ƙarya ta shafe su kuna fahimtar wannan da kyau ko mala ya ce wa ƙatta ƙaddama haƙiƙa bayani ya gabata na ta'ariful kazi idan aka ce ƙarya me ake nufi da ƙarya a takaice mala ya ce wa annahu al-ikhbar bi shay'i ala khilafi ala khilafi ma huwa alaihi shine mutum ya ya bada labari sabanin abin da yake haka shine ƙarya ga yanda abu yake in ka tashi bada labari ka ƙara ko ka rage ko ka canza ko ka yi mai kwaskwarima duk yanda kai ma abin sabanin yanda yake na asali wannan shine ƙarya to duk wanda a cikin harkar addini ya haka to shi yake ce ma makaryaci wanda ya ma Allah ko annabi ƙarya to hadarin shi ya fi wanda ya ƙarya a cikin mu'amalan yau da kullun na zamantakewa domin shi wanda ya irin wannan ƙarya a cikin addini to an ce tattali kujeran shi a wuta ne Allah ya kiyaye to shine sai mala yace sawa'un kana amidan shin wanda ya wannan ƙaryan kana amdan da gangar yayi aw khata ko da kuskure ƙarya ce dai kuma shi makareci ne shi yasa cikin harkan addini ko in baka sani ba zaman lafiyanka ka ce kawai baka sani ba in baka iya ba kar shiga cikin wannan harkar in ba ka ba za ka sa kanka cikin haɗari to za ka zo ka ji bayan allah na kwarai tun da kan sahabbai da tabi'ai da suke kaffa kaffa da taka tsantsan wajen danganta magana kowace iri ce ga annabi ina fatan mun gane kuma suna haka ne tsoron kasu jefa kansu cikin hadari Allah ya kyauta to da ya ce man manhabal futiya mun ji menene ma'anan futiya sai ce mahafata sakat ma ma'anar sakat don tsoron kuskure mala ce bi fatihil qaf wannan kamme ruwan za ka yi mata fataha ka ce saƙaɗi huwal khata mala ce abin da yake nufi da wannan kalma shine kuskure fil a wajen zance wal atharat wa zallati fihi da turgudiya da zamewan kafa a cikin duk maganan da mutum zai yi shi ake nufi da as yuqalu zaka je suna cewa haddasa fama askata harfan wani yayi bayani ko ya bada labari keke da keke ko harafi ɗaya bai kuskure ba lam yukhta fihi idan bai kuskure ko zamiyar kafa a cikin abin da yake bayanin ba wayu qalu male ce kuma ana cewa wasa wasaqata fi kalamihi cewa wane yi kuskure a cikin zancen shi wa bi kalamihi su cikin zantattukan shi akwai kurakurai idan akhta'a muddin ya kauce ya kuskure cikin abin da yake fadi wasaqatatul atharatu wadh-dhalla mala ce wannan kuskure shine tintaban harshe da zamiyar baki da faɗin abin da ba haka yake ba ومنه قول سويد بن أبي كاهل har ila yau mala ya ce abin da zai goyi bayan wannan fassara shine maganan suwaid dan abi kahil da yake cewa kaifa yarju saqati ba'da ma jallalar ra'asu mashibun wa sala'in ya ab wai su suna fatan ni in zo wajen magana ina kuskure ina zamiya harshena na fadawa bayan furfura ya cika kaina gashi saboda tsufa da goge marayuwa sai ƙona yi ai ba za su samu wannan a wajena ba ina fatan mun gano wannan da kyau ma'ana shi gogagge ne in suna jiran waye kuskure ne su samu abin yaɗawa ya ce ya daɗe cikin harka ina fata mun gano wannan da kyau alaman dadewa ga furfura har ga sai kuma. Allah maraukin sarki ya sa mu dace mahallin shayar shine kaifa yarju saqati ay akhta'i kun gano wannan da kyau ku qultu mahala yace wal ibnu maja fil muqaddima ibnu maja a cikin sunan din shi a muqaddimar littafin ya ware wani babi na musamman da ya kira da babu tawaki fil hadis an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babin da ke bayani a kan taka tsantsan da yin kaffa-kaffa wajen kwararo hadisai da bayanai ana danganta su zuwa ga annabi mun gano wannan da kyau ku duk wanda bai yi hankali da wannan ba duk maganin da ya zo bakin shi kawai ya ɗibga ma annabi ita to zai waye gari ya rena kan shi ranar gobe kiyama mun gano wannan da kyau ko mala ya ƙara cewa ƙultu ka annal hadisan ladhi sa'ala anhu asim kana yata'allaqu bil halal wal haram wallahu a'lam malam zai mana bayanin me yasa ne su sahabban nan da tabi'ansu da manya-manyan malamai waɗanda suka gabata duk sanda suka zo danganta magana zuwa ga annabi suke ɗari-ɗari mun karanta da kunan an yi masayidina abubakar tambaya kan aya ya ce wace sama za ta yi man rumfa wata ƙasa ce za ta ɗauke ni in na faɗi magana ta kuskure ma abin da allah yake nufi mun gano wannan da kyau ku amma yanzu kowa kawai faɗi yake kowa so yake ya danganta magana zuwa ga allah a tunanin shi komai ta fanjama ta fanjami bai yi asara ba allah ya kiyaye malai ce akhbarana abun nu'man haddasana ثابت بن Yazida, haddasana عاصم قال sa'altu shabiyya an Hadisin. ya ce na tambayi sha'abi don gane da wani hadisi fahaddasta nihi ya ce ka karantar da ni wannan hadisi don in sani in amfana fakultu sai na ce innahu yarfau ilayyan nabiya sallallahu alaihi innahu yarfau ilan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faqala Ya ce in dai kai tsaye daga annabi kake neman ka ji wannan hukuncin to ban da shi mun gano wannan da kyau ko ɗalibi ne ya zo wajen al'imamu sha'abi ya tambaye shi cewa ala ta malam abin da nake so karantar da ni hadisi daga annabi sai ce kai kai to in dai hadisi kai tsaye zuwa ga annabi ne to bar wannan kun gano wannan da kyau ko shine sai yake cewa alaman dunan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace amma in ƙasa da annabi ne a habbu ilaina wannan ya fi sauƙi a wajenmu mai maka bayanin cewa sahabi wane ya ce ko tabi'i babba wane ya ce ko abin da ya kama da haka sai ce fa'in kana fihi ziyada idan ya zamanto ƙari koya yake faɗa zancen waɗannan au nuqsan ko aka rage daga cikin zancensu ko wajen fassara maganansu aka samu ɗan kauciya ko 'yar zamiya ko 'yar turguɗiya a ciki kana alaman donan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan an danganta a abin da yake ƙasa da annabi ne haɗarin da sauƙi amma in daga annabi ne wannan kuskure ya afku alhali kai ka san baka kai ka wakilci annabi wajen jawabi ba to wuta jama'a kuna bayyantar wannan kama al'imamin sha'abi jama'a yana taka tsantsan waye kai kuna bayyantar wannan da kyau shi sa kawai sai ga ana cikin magana sai mutu ce annabi ya ce a ina ya gaya maka mun gano wannan da kyau ku kaga mutum yana ɗaukan maganganu yana fari in ka ritsa shi ba zai iya kara kanshi har 'yan siyasa yan sun maida san manzan Allah abin su. kawai sai mutum sai zo sai ce wai annabi ne ya ce cin yanzu an gane mutane in ana son a yaudare su cin da suna kaunan annabi kai tsaye to kawai sai a zuwa kala wa manzan Allah magana ce ai shi ya ce Allah maɗaukin sarki ya kiyaye wannan haɗarin yana da girma kuma ya kamata mutane su kafa kafa su taka tsantsan a kan shi muddin suna neman su tsira ranar gobe kiyama allah maɗaukin sarki ka kiyaye mu mala ya ce akhbarana ishaq bin isa haddasana hammad bin zaidin an abi hashimin an ibrahima qala نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة annabi ne ya hana cinikin muhakala shine sai da hatsi a cikin zangarniyan shi Kun gano wannan da kyau ko annabi ya hana wannan wal muzabana sannan annabi ya hana muzabana sai da danye da busasshe faƙila lahu sai ce ama ta hafazu an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama hadisan gaira haza Sace ce ala gafarta malam kai ba wani hadisi da ka haddace daga annabi sai wannan Ƙala bala ya ce eh dai din walakin a aqulu ƙala abdullah sai dai ni duk sanda zan yi magana na bi san in ce abdullahi ya ce Ƙala alkama alkama ne ya ce a Habbo ilayya wannan ya fi soyuwa gare ni sama da in yawaita ɗirkowa annaba hadisai in waye gari hadisan ina karanta su ba a bisa tsari a bisa daidai ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗe su ba jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shi wancan abi hashim nan, da malai ya ambace cikin isnadi yace Arramani ramani shine abu hashim Arramani. ramani wasmuhu yahaya asalin sunan shi yahaya ikhtalafu a abihi malamai sun yi saɓani dangane da wane ne mahaifin shi sai mala ya ce wa huwa wasiti shine alwasiti wa kana min ahli fiqhi malami ne daga cikin manya manyan malaman fiqhu qala ibn abdul an al-maliki ya ce ajma'o ala annahu thika dukkanin malamai sun hada kan cewa mutumin kirki ne mun gane wannan da kyau ko qauluhu maganan da ya fade cikin hadisin yace anal muhaqalatu wal muzabana qala ya ati bayanu ma'anahuma fi kitabul buyu'i insha Allah qala yace hakikanin ma'anan muhaqala da muzabana yana nan tafe a littafin da zai bayani kan kasuwanci domin wannan harka ce ta siye da saidawa wanda a can ne malam zai zuwa mana dabdalanta malam ya jinkirta yin maganan ne sai a mahallin ba don koyin ba sai don kada wannan ya ɗauke hankalinka daga babin da abin da babin yake karantarwa Allah shiryar don ƙaunuhu a habbo ilayya da ya ce wannan shi ya fi soyuwa gare ni in ce malam wane ya ce da in ce annabi ya ce a kuskure idan kuskure ya fada wa maganan malamai da sassauki da ɗan sassauci wajen sauki amma kan hadisin annabi ko aya ta wannan akwai haɗari mahala ya ce haza min babil wara wannan a bisa fuska ne na taka tsantsan da su waɗannan manyan malamai cikin sabai da tabi'ai suke yi ƙalahu khawfan min husulil khata mala ce suna faɗin irin waɗannan maganganu ne saboda tsoron kasa afkama kuskure walzalal da zamiyan harshe fi hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da hadisin annabi hatta iza waqa'a zalika minhum kana alaman dunan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ko kuskuren ne zai faru to ya faru ga wanda yake ƙasa da annabi ne a habbu ilaihim wannan shi ya fi soyuwa a wajensu kama ƙala sha'abi kamar yadda al'imamu sha'abi ya ambata allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi don kun fahimci wannan to za ku ga hakikanin gaskiya abin da ya zama wajibi malamai ne ɗalibai ne kowaye to yi takatsantsan dangane da abubuwan da bakin shi kawai yake faɗi ga annabi ko ya faɗi game da ayan alkur'ani ko abin da ya kama da haka don kawai ka je ga malami ya fassara aya ko hadisi da larabci ka je ka bincike asalin fassarar daga ina take zai iya yi wa. akwai asalin fassaran amma yanzu ya kawo tsuran bayanin je ka bincike asalin ya tabbata in bai tabbata ba kai karambanin danganta ma Allah ko annabi Allah za ka shiga uku a lahira kinan wanda yake kallon makoman shi a lahira ya fi kowa hankali daga wanda shi kawai yana kallon makoman shi a duniya ne Allah ya sauwaka mala ya ce wa rijalul isnad warjalu isnadil athar ala shart sahih mazajen da suke cikin wannan asarin da makaranta to sun cika sharadin bukhari ta muhammad ibn fadal arinin an hammadin wa akhrajahu min tariqihi ibn sa'd fi tabaqat ibn sa'd ya fitar da wannan hanya a cikin littafin tabaqatul kubra juz'i na shida shafi na 272 wa qala ibn sa'd aidan akhbarana amr ibn haytham Haddasa shu'ba an al-a'mash qala qultu ibrahim idza haddathani an Abdullahi fa asnid qala idza qultu qala abdullah فقد سمعته من غير واحد من أصحابه وإذا قلت حدثني فلان fa haddasa fulan kun gano wannan da kyau ku. wani zance ne suke fade wanda su malamai suna da ɗare-ɗare in ba su ji ba Allah ba su fadi saboda in ka ce ka ji baka ji ba ranar kiyama ka sa kanka cikin fitina ka jefa kanka cikin hadari hadarin da fitan fitanka ku, Allah zai zame maka da wahala matuka shi yasa da ka shiga ka rasa mafita gara tun wuri kakka shiga Allah shiryar da mu mala ya ce muhammad bin kasirin an al-auza'i an isma'il bin ubaidillah qala kana abu darda idza haddatha bi hadisin an رسول sallallahu alaihi الله عليه وآله وسلم قال أبو الدرداء ya kasance duk sanda ya zauna zai karantar da hadisi daga annabi in ya gama sai ya ce haza au nahawahu au shibahahu au shaklahu sai ce annabi ya karantar da kaman haka ko kwatankwacin haka ko abin da ya kama da haka ko abin da yanayin shi haka ne kuna fahimtar wannan da kyau ku in ya faɗi daidai to faɗin alhamd in kuma ya ta samu to dama ya gaya maka shigen abin da annabi ne ya faɗi to shin wannan kalman da suke faɗi hara ma sha bahu au sha kalahu au kama ƙalar rasul da sauransu shin alal itilaki ne malaman hadisi sun yadda a riga faɗin waɗannan abubuwan ga hadisan annabi ko kuwa al'amarin yake ana fahimtar wannan to shi malam mai sharhi yake cewa qala abu amr salah abu amr ibn salah al-imam al-hafiz malai ce limamin musulunci ne babban mahaddaci ya ce yambagi liman yarwi hadisan bil ma'ana ya dace ga duk wanda zai ruwaito hadisi da ma'ana an ba'ahu bi an ya aw kama kala. idan har ya ƙara bayyana wannan hadisi da ma'ana ba da lafazin annabi keke da keke ba to ya raka wannan hadisin da cewa ko kaman haka annabi ya faɗa au na hawa haza ko ya zo da wata kalma wacce za ta nuna cewa fa wannan lafazin ba keke da keke lafazin annabi ba ne wa ma ashbaha zalika min al ya zo da wani lafazi wanda yake shigen wannan ne da zai kubatar da shi daga danganta ma annabi irin kalma ko harafi ko lafazin da ba shi annabi ya amfani da shi ba rawa zalika mina sahaba abu darda cikin sabon da suka ruweto umarni da yin abin da muka ambata yanzu akwai abu dardai wa ibn mas'ud akwai abla dan mas'ud wa anas dan bin malik radiyallahu anhum da anas dan malik allah madaukin sarki ya ƙara masu yarda jama'a ji duk wanda zai ruwaici kalma na annabi ba keke da keken abin da annabi ya faɗi ba ya ce kama ƙalar rasul ko abin da ya kama da haka malaman hadisi sai da suka maida maka al'amarin asalin shi cewa sahabbai ne suka faɗi ba abin da malamin hadisi yake kirkira ya yi don kan ko dan kan wani ƙalal khatib الإمام khatibul bagadadi ya ce sahaba اللسان lisan kaga sahabai sun fi kowa ƙwarewa wajen iya magana da sanin harshe da sanin ɓangarorin rukunan magana kowace iri ce wa a'lamul khalqi bi ma'anil kalam kun ba sun kowa sanin haƙiƙanin ma'anan magana in an yi ta kunu ya kunu na zalika ba su kasance suna faɗin wannan maganan ba illa ta hauwufan mina zalal Allah ya suna faɗi ne tsoron zamiya li ma'arifatihin firriwaya riwaya alal ma'ana min al saboda abin da suka sani na cewa ruwaya da ma'ana tana ɗauke da mugun haɗari jama'a don Allah ku ji abin da malaman hadisi suke faɗi yanzu maganan da abu rayya ya faɗa a cikin littafin shi mai suna hadisu muhammadi cewa malaman hadisi gaba ɗaya ma ruwaya suke da ma'ana 'yan hadisan da aka ruwaito da lafazin annabi 'yan kaɗan ne wannan gaskiya ya faɗi ko ƙarya ya faɗi wannan magana da ire-iren maganganun su rayya da za mu zo za ku ji a cikin difawan anis sunna warraddi shubahil mustashirkin wal kuttabil mu'asirin irin waɗannan alkutab almu'asirin, al-mu'asirin waɗanda suke ɗibowa daga waɗancan mustashirikon, duk su ne suka zo suka kashe haske da karsashin addinin musulunci kun ji irin maganganun da muka karanta da ku nan abu yana faɗi na ƙarya da ha'inci da canza magana saɓanin yadda take da malam ya zo da maganganunsu ibn hajarin da manya-manyan malaman musulunci maganan ta bayyana ƙarya yake faɗi ko ba ƙarya ba ne yanzu don allah jita yanzu a cikin sharhin ne, yadda malam kuma ya kawo ta anan shi sa duk yadda kai ƙarya komin adadin shekarun sun yi nisa ko sai allah maɗaukin sarki ya bayyana ma al'umma ƙarya ce ko gaskiya ce kuna gane wannan da kyau ku allah ya kiyaye mala ya ce wa'iza baha alal ƙari'i amma idan al'amari ya zo ya ruɗe ma mai karatu fi ma ya kara'u lafzatan cikin abin da yake karanta wani lafazi faƙara ha ala wajihin ya shukko fihi da ya karanta wannan lafazin na hadisin annabi sai zama yana shakka dangane da abin da yake karantawa shin haka annabi ya faɗi ko ba haka ba ne kalman ya ambace ta daidai ko ko bai faɗi daidai ba sun maƙala auka kama ƙala sai ya ce ko dai annabi ya faɗi shigen wannan malam khatibul bagadadi ya ce haza hasanu wannan abu ne mai kyau wa huwa sawabu fi mislihi wannan shine daidai a irin wannan bigire don kar mutum ya afka ma abin da ba daidai ba li'anna qawlahu أو كما قال يطمئن إجازة من الرواية من الراوي وإذن في رواية ثوابه عنه إلا إذا بان ما لك wannan yana ɗauke da an amince ma mai ruwaya izini ne tabbatacciya wajen ruwaya abin da yake daidai muddin idan daidai ɗin ya bayyana mashi kun gano wannan da kyau ku amma in daidai bai bayyana ba to sai ka faɗi amma ka zo da wata kalman da mai saurare zai gane cewa abin da fa ka faɗi ɗin ba daidai ne cib da cib na abin da annabi ya faɗi ba saboda haɗarin da ke cikin wannan kuna fahimtar wannan mutane suna sha'awan malanta amma sai suna mai sha'awa irin sha'awan da yaro yake ma hawa keke mun gano wannan da kyau ku. bai san haɗarin da ke cikin harkar ba shi sa duk abin da za ka faɗi ka koma asalin tukulluman shi ka tabbatar haka yake duk abin da za ka fassara ka koma haka annabi ya fassara da magana da aiki ya sabai suka fahimta suka yi bayani suka yi aiki ya malaman musulunci suka yi sharhin wannan a bisa abin da suka ga annabi da sahabban sun yi wallahi kafin ka karanta hadisi ɗaya tal daga annabi sai kai mai wannan in ba haka ba in ana lissafin 'yan karambani ka sa kanka Allah shi kiyaye ƙultu malam mai sharhi ya ce lakinnahum ishtaratu sai dai malamai sun yi sharaɗi fi man arada an yarwi hadithan bil ma'ana duk wanda yake son zai ruwaice hadisi da ma'ana dunan lafzi ba da lafazi keke da keke ba aw yakuna al an yakuna aliman ya zama malami ne mujtahidi arifan bil alfazi sannan fitaccen masani ne wanda ya kware ma lafazi ilmul alfaz ya kware mai wa maqasidiha da kuma maqasidul alfaz kwararre ne shi anan habiran sannan kwararre ne bima ya hilu ma'aniha ga abin da ke iya murguɗe ma'anan kalma domin za a iya zuwa da kalman amma lafazin ya zama a murguɗe to dole sai ka zama ƙwararre fitacce masani wanda ka san abin ba da girgire kake yi ba basiran bi maƙadirar tafawuti mai nahuma sannan sai kana da cikakken basira da ke iya tacewa da tantance da rabe abin da ke tsakaninsu wa aidan khilafin bayyin bayyana ahal hadis wa usulihi mala ce wannan saɓani ne bayyana ahalul hadisi wal usuli tsakanin malaman hadisi da malaman usul shin za a iya ruwaya da ma'ana ko ba za a iya ba to malaman hadisi da malaman usul sun yi saɓani mai girma akan haka ƙala abu amr jawwazahu aksarahum ya'ani iza kana kazalika da yawa daga cikin malaman usul suka ce idan malami ya cika waɗancan matakai da ƙa'idoji da aka zayyana duka to zai iya ruwaya da ma'ana walam yujawwizu ba'dul muhaddisina amma wasu daga cikin malaman hadisi suka ce san ba su yadda ba min al daga cikin malaman fikihu wal usuliyin da malaman usul min shafiiyya musamman 'yan mazabin shafi'iyya wa gairuhum da wasunsu wa mana'ahu ba'aduhum fi hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wasu ma dungurungum suka ce in dai hadisin annabi ne bai halatta a ruwaito shi da ma'ana ba wa ajazahu fi gairihi amma maganan wani wanda ba annabi ba suka ce wannan ya halatta a ruwaice shi da ma'ana kuna fahimtar wannan yanzu abu rayya da ya ce mafi yawancin malaman hadisi sun ruwaito hadisi ne da ma'ana ba da lafazi ba gaskiya ya faɗi ko ƙarya kun gano wannan ya ce malaman hadisi ɗin sun halatta wannan kuma nuna wanda yake kashi tara cikin goma na hadisan annabi gaba ɗaya an ruwaito su da ma'ana ne ba da lafazinsu ba domin ya jefa shakka dangane da nagarta da ingancin waɗannan hadisai daga annabi to wai riban nawa zai samu idan ya kyamatar da al'umma hadisan annabi darajar me zai samu in ya turgude masdari na biyu daga cikin masadira ta shirayar islami ita ce sunna amma yana ƙoƙarin yi ma aƙidan da ya yadda da ita ne aiki ina fatan mun gano wannan da kyau yana kara aƙidan shi ne amma kuma wannan ba shi zai hana a bayyana ma al'umma mummunar mugunyan aƙidan da suka ƙudurce ba Allah shi kyauta wa amma iza lam yakun kadhalika fala khilafa bainahum mala yace amma in al'amarin ba haka yake ba to babu sabani tsakanin malamai annahu la yajuzu lahu riwaya bil ma'ana duk wanda bai kware ya goge ba ya zama fitacce masani ba to haramun ne ya ruwaya da ma'ana kaji mutu ya ce ina ruwaito maka ma'anan maganin sai a ce kai ne wa da za ka ruwaito ma'anan maganan annabi jama'a kuna fahimtar wannan da kyau kai ne wa ma'anan maganan annabi <laughs> allah maɗaukin sarki ya kiyaye mutane ba san me suke yi ba kaga mutum ƙarara ƙarya yake yi ba ƙarya yake ba abinda annabi yake nufi ba kenan sai ce haka ake nufi malam cewa akhbarana asad bin musa haddasana muawiya an rabi ata bin yazida qala kana abu darda'i iza haddasa hadithan qala abu darda'i ya kasance duk sanda yazo zai karantar da wani hadisi sai ya ce allahumma illa hakaza au ka shaklihi sai ce ya allah allah ya sa hadisin haka yake ko kuma shigen haka yake kuna fahimtar wannan wasu malamai suka ce suna faɗin wannan maganan ne lokacin da suka manyanta wasu kuma suka ce a'a lokacin da tabi'ai suka zo suka yawaita danganta maganganu zuwa ga annabi sai kasance sahabi in zai karantar da hadisin to waɗancan duk sun zo sun yi jagwalgwalo cikin harkar kuna gano wannan da kyau ku sai su faɗi wannan domin taka tsantsan don su bayyana ma ɗalibai su san wane ne malami na sosai waye mashirmanci kuna gane wannan wanda bai san allah ba bai jin tsoron allah shine zai zo yana faɗin magana dangas gaba gaɗi su kuma sai su rika faɗi da kafa-kafa su da suka ji abin daga asalin shi allah shiryar da mu ce haddasa na usman bin umar na ابن aunin. عن مسلم بن عبد الله عن مسلم أبي عبد الله عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أمر بن ميمون قال كنت لا تفوتني أشية خميس إلا آتي فيها عبد الله بن مسعود فما سمعته يقول لشيء قط قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى كانت ذات عشية فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقروا رتقا عيناه وانتفخت أوداجه فأنا رأيته محلو محلولة أزراره وقال أو مثله أو نحوه أو شبيه أو شبيه منه bai gaya mana ma hadisin ba to amma da yake babin abin da yake ruwaitowa shine taka tsantsan da suke wajen danganta mu annabi magana to shine malin ya kawo ma dankaci muna fahimtar wannan da kyau ko a cikin wannan isnadin kafin mu fassara hakikanin magana ko wani babban malami da na so ɗan ji magana don gani da shi da kuma mahaifin shi mun gano wannan shine ibrahim taimi mun gano wannan domin a cikin isnadin ya ce an ibrahim taimi ma huwa ibrahim taimi ma da ce huwa ibrahim bin yazid bun sharik a taimi al-imam zahid al kofi babban malami ne mai zuhudi ne mutumin kufa ne ahadul ubba da ahalul fadli was wal wara ɗaya daga cikin manya-manyan bayan allah ne masu falala mutanen kirki masu taka tsantsan kana rubba ma a ta alaihi shahar yakan kwashe wata guda cir lam yadda amfihi bai tauna hatsi a bakin shi ba a yi ne in ya samu dabino ɗaya ya ci ya isa mun gano nan da kyau ku asna alaihi al'imma dukkanin malamai sun yi yabon arziki a kan shi tuwafiya fi sijinil hajjaj ya mutu ne a kulle a kurkukun hajjaj bitta a ziba wanda ya fifita azabtarwa akan ma ya sake shi domin hajjaj ibn yusuf sakafi ya sa ne a kamo shi ibrahim taimi da kuma ibrahim nahai a ɗaya daga cikin ruwayoyin kenan ɗaya daga cikin ruwayoyin cewa hajjaji ne ya aika cewa a je a kamo mai ibrahim yana nufin ibrahimun ha'i jima ku ji waɗannan malaman yadda sarakunan gargajiya ke farautansu kamar yadda ake farautan gafiya da aka zuwa aka ce kai ya sunanka cin da an ga malami a majalisi sai ce ibrahim sai suka cimimiye shi kawai ana zuwa ka jefa shi a gidan yaron da ko rana ba ta shiga iska kaɗan kaɗan yake shiga ‘yan kwanuka kaɗan gaba ɗaya canza sanda mahaifiyar shi ta kai mai ziyara ba ta iya gane shi ba sai da ya mata magana haka ya zauna kwana da kwanaki har sanda allah maɗaukin sarki ya ɗauki ran shi a daren da ya rasu a wannan daren hajjaji ibn yusuf sakafi ya mafarki a mafarkin ake ce mashi ka kashe bawon allah a daren yau garin allah na wayewa ya tambayi controller na gidan yare sai ce eh mun kashe shi ya ce waye aka ce ibrahimu taimi ce ai na yi muka ce a kamu mun gano wannan da kyau ku amma sai ce aikinmu ya yi kyau bin da ya kamata ku je ku jefar da gawon shi a bola haka suka je suka jefar da gawon shi a bola kad jama'a su sani cewa ga abin da suka yi kaga irin wannan kama karya da irin wannan zalunci da batanci jama ba yau ne shugabanni irin wannan suka saba kuma wallahi za su ta yi ba bari za su yi ba ba kakkai sai dai kawai dai allah maɗaukin sarki ya kiyaye ya kare wanda ya so ya kiyaye ya kare ma wannan lashe kyauta a takaice takaicen takaita dangane da tarihin shi kenan ƙauluhu da ya ce an abihi huwa yazid shariki na taimi mahaifin shi kenan ahadu kibarar tabi'in shi ma ɗaya daga cikin manyan tabi'ai ne wa a darakar jahiliya cewa shi wannan mahaifin nashi ya riske jahiliya kun gano wannan me ake sa a ce maka da ya musulunta zamanin annabi da sahabi ne amma sai Allah bai sa ya ma musulunta zamanin annabi ba kwata-kwata da ya musulunta zamanin annabi bai ga annabi ba sai zama muhdara. ma'ana ya girmi tabi'ai bai kai ga sahabbai ba an fahimta warawa an kibar sahaba ya yi karatu a wajen manyan sahabbai wa kanan min ashabi abdullahi bin mas'ud yana daga cikin manyan ɗaliban abdullahi ɗan mas'ud wasaƙahul jumhur mafi yawancin malamai sun ce mutumin kirki ne wa hadisuhu fil kutubis sitta hadisin shi na cikin kutubis sitta kun ji abin da ake faɗi ba sitta sihahin ba sitta sihahin kalmomin jahilai ne ba wanda malaman hadisi in baka san abu baka tambaye masu abu na su gaya maka sitta sihahin ka inna lillahi wa inna ilaihi in ka ji ba ba kalmar malamin hadisi bane in malamin hadisi ya ji wannan ji zai kaman ya mutu a cikin kutubu sitta bukhari da muslim ne kadai ma suka sanya ma littafin sa sahih sauran duk sunan ne in ka faɗi wannan sai malamin hadisi ya ce kai co kai co Allah ya kyauta tambihun mala ya ce ga wani faɗakarwa تفرد ابن عون بقوله عن ابراهيم التيمي عن ابيه ورواه غيره كما سيأتي فقالوا عن مسلم بن بطين عن امر بن ميمون به وقد روى ابن عون مرة كذلك فلعله روى مرة عن الوهم مرة على الصواب قودي مثالي sande karanto karatun a farko ya yi kuskure na biyu sai zama bai kuskure ba wallahu a'alam yanzu gaga wannan malamin hadisi in ya zo ya ji irin wannan an ɗauko isnadi an fara magana dangane da tabbatuwa ko kishiyar haka to ji yake yanda kasan yaro ya shekara 20 bai ga nama bai an kawo mai ya za ga ɗoki mun gano wannan sau da malamin hadisi ya ji ana hadisi ba a tattauna mazaji a'a zai fara jin wai mai ke faruwa ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya shiryar da mu da ya ce an amr bin maimun aya cikin isnadin ya ce amur ɗan maimun ko sai ya ce al'audi. audi zahid malami ne zahidi al-muhdaram kun ji muhdaram ko yanzu maka san muhdaram ba a bayanan da muka yi a baya in nazari kai sai kasa fassara menene ma ma'ana muhdaram allazi aslama fi ahadin nabawi walam yajtama bihi shine mutumin da ya musulunta a zamanin annabi ba su haɗu da annabi ba hatta matar rasul har annabi ya rasu wannan shine wa muhdaram shi ya in ka ce mai tabi ka rage mai daraja kamar sahabi ne ka ce mai tabi kun gano wannan shi ya girma tabi'ai to muhdaram kenan Al'abit, malami ne mai yawan ibada kunyatuhu abu abdullah suna mai alkunya da baban abdullahi au abu ya haya lazama mu'az ya lazanci mu'az dan jabal min hina kadimal yaman tun san da ya zo yaman kun gane da ya zo yaman ya musulunta tun zamanin annabi da ya tura mu'az sai bai tafi madina wajen annabi kun gane wannan kawai sai zaman shi wajen ma'azu ma'azu ya ishe shi ila an tuwafiya har zuwa lokacin da mu'azu ya rasu shi fa mu'azu tun da aka tura shi yaman bai fi koma madina ba in ga ya je madina ya je an so wani abu ne ko ya je wani abu yana gama zai ne zai koma shi nan asamin ɗin shi in yanzu ne aka ce kai tafi waje kaza karantar da mutanen ƙauye kaza sai ce Allah bai halice shi ba ƙauye ba su sabai ba ga suke ba Allah ya kiyaye to ne sai mala yake cewa sun malazim ibn mas'udin sannan ya koma ya lazimci abdullahi dan mas'ud warawa an jumlatin min as-sahabati al a'lam yayi karatu a wajen da yawa daga cikin manya-manyan sahabbai masana fikihu nazalal kufa har ma ya je ya zauna kufa wato wofiye biha a can allah ya mai rasuwa hijira na shekara 724 allah madaukin sarki ya gafarta mashi yawa kun gano wannan da kyau ku ta wannan a takaice kenan dangane da bayani akan waɗannan mazaje na cikin wannan isnadin to shine sai yake cewa kuntu la tafutuni hamis ya yace yammacin alhamis baya kubuce man illa atifiha abdullahi ibn mas'ud har sai na tafi wajen abla dan mas'ud fa ma sami'tuhu yaqulu li shay'in qat yace ban taba ganin ya faɗi wani abu da ɗai ba ai magana ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yawai yawaita faɗin wannan hatta kana zata ashiyatin yace har sai da wata rana muka je wajen shi da yamma kamar yadda muka saba zuwa kawai faƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai muka je na cewa annabi ya ce ƙala fagaraurataka ko ainihu sai idanun suka cicciko da hawaye mun gano wannan cicciko da hawaye amma hawayen bai zubo ba wantafahad audajuhu jijiyoyin wayan shi inda suka kukumbura saboda damuwa da tashin hankali fa ana ra'aituhu mahalukatan azraruhu sai naga jikin shi na ta kadawa yana ta kakkarwa wa qala aw da ya gama fadan abin da annabin ya faɗa sai ce ko kwatankwacin abin da annabi ya faɗi au na hauhu au shabihuhu ko kaman dai haka manzan Allah ya faɗa ina fata mun gano wannan da kyau malai ya ce akhbarana yazid ibn harun akhbarana ash'afu an sha'abi wa ibn sirin anna ibn mas'ud kana idza haddasa an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fil ayyam yace ibn mas'ud ya kasance duk sanda zai yi magana dangane da annaba a cikin kwanaki Da rabba da wajuhu nan da nan sai ga fuskan shi ta canza wa ƙale ce haka za au nahawa haka za au nahawahu sai ce ko dai kamar haka annabi ya faɗi ko shigen haka ina tsammanin haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama din ya faɗi kun gano wannan da kyau ku saboda ta ka tsantsan da kaffa kaffa malai ce akhbarana sahal bin hammadin حدثنا شعبة حدثنا توبة الأنبري قال قال للشعبي الإمام الشعبي يتشدني أرأيت فلان الذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ba ganin wani da yake yawan cewa annabi ya ce annabi ce annabi ce kun gano wannan kyau ka ma abun umar sanatai ne ce to amma kaga ni na zauna da abladan umar shekara biyu aw sanatan wa nisfan ko shekara ɗaya da rabi fa ma sami'tuhu yuhaddisu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama shay'an illa hazal hadis yace ni ko ban taba jin abla ɗan umar zaman shekara ɗaya ko shekara biyu da ne a gaban shi yana yawan faɗin hadisi daga annabi ba yace in banda wannan hadisi ƙwaya ɗaya tal da na taɓa ji ya ambace shi wani hadisi ne mala ya ce zakarahu gundar gundar ya ambace shi wa gairuhu an shi'uba wa huwa hadisu dab ne hadisin damu wa nasabuhu wa nassuhu mala ya ce ga nassin hadisin dama. kana nasun min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wasu mutane ne daga cikin sabon annabi fihim sa'adun cikinsu akwai sa'ad fa zahabu ya akuluna min lahamin suka je suka tasa wani kwano guda cike da nama suna ta zuƙulƙula fanadaduhum ra'atun min ba'di azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai wata mace daga cikin matan annabi ta kira su ta ce innahu lahamu dab naman damo ne fa fa amsaku sai suka kame hannunsu faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama sai annabi ya ce kulu ku ci abinku aw it'amu ku ci kayanku fa innahu halalun domin ai halal ne la ba'asa bihi ko annabi ce babu laifi ku ci shakka fihi mai ruwaya ne ya shakka walakin lahu laysa min ta'ami annabi ya ce sai dai damo bai daga cikin abin da muke ci waza amma mujahid annahu lam yasma min umar illa hadisun sai yake cewa amma shi fa mujahid bai ji wani hadisi kwata-kwata a bakin dan umar ba ma sai hadisin da yake cewa inna mina shajara shajaratu daga cikin bishiyoyi akwai wata bishiyan da mithlar rajulil muslimi ta misalin mutum ne musulmi mun gano wannan kyau ko annabi ne wata rana yana zaune sai ya buga misalin musulmi da bishiya ya ce wata bishiya ce ganyenta baya faɗi sam kuna fahimtar wannan da kyau ko ne abin da sarki herakal ya buga masu misali da muminai da ke tare da annabi ba goguwan da ke sa su ja baya Shi ne annabi anan ya buga misali da musulmi ba goguwan da ke sa shi ya ja baya kun gano wannan da kyau ku suka dinga kawo abubuwa iri-iri wannan ya ce cediya ne wannan ya ce dirimi ne wannan ya ce mangwara ne kun gane can ba su iya ba annabi sai ce ai dabino ne ka taba ganin ganyen dabino a ƙasa to haka musulmi yake to bayan da suka dawo gida sai Allah dan Umar ya ce kawo ko ni na san ansa yake gaya mahaifin shi Umar yake cewa saboda na hada me yasa manzon Allah ya faɗi wancan hadisin an kawo mai dabino ne ya ci to sai ya hada wannan da wancan jawabu ita to aida ka faɗa aida abin ya ba da sha'awa cewa ni ban iya ba amma kai ɗana ka iya alhamdulillah ai ai duk al'amarin aina yake a gida yake ina fata mun gano wannan da kyau ai in shi umar bai iya ci ba dan shi ya ci khairan Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin to kun ji hadisin da yake cewa da yace illa hazal hadis hadisin da mai ke bayani ne akan damu mala yace akhbarana asad ibn musa haddathana shu'ba haddathana abdullah ibn abi safar an ash-sha'bi qala jalastu ibn umara sanatan ya ce na zauna shekara ɗaya da abla ɗan umar falam asma'ahu ya kuru hadithan an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ban ji shi yana ambatan hadisi da ɗai daga annabu ba Mun gano wannan da kyau ku mai ma'anan wannan shine bai yawaitawa yana ɗar-ɗar da kaffa-kaffa amma a wancan lokacin nasu duk wanda zai addini yana ƙoƙarin yi addini mai nagarta ne amma a zamanin yanzu Hmm, Allah shi kyauta yanzu kama gidan rediyo ka fara jin hadisai musamman irin waɗannan littattafan da ake fassara su da hausa ka fara jin hadisai ha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin su ya baka mamaki na irin yadda mutane suke danganta magana zuwa ga annabi ko tsoron Allah ba sa ci ba sa tunanin abin da zai je ya komo masu sai ta faɗin maganganu ko damuwa ba sa yi wannan akwai hadari a cikin wannan harka allah maɗaukin sarki ya kiyaye mala ya ce akhbarana asim bin yusuf haddathana abubakarin an abi husainin an sha'abi an thabit bin qutba al-ansari ƙala, kana abdullahi yuhaddithuna fi shahari bil hadithaini aw thalatha yace abla dan umar ya kasance na koya masa hadisi biyu ko uku ne a daukacin wata guda mun gano wannan da kyau ku a wata guda zai zauna koya masa hadisi biyu ko uku su yadda suke ba irin namu bane shine idan a karanta da hadisi ɗaya, sai kowa ya iya karanta shi kowa ya ya san fassarar shi sai kowa ya yi aiki da shi sannan za a ƙetara hadisi na gaba mun gane amma yanzu hadisin za a karantar wani sai koma gefe ce kar ma ka yadda da shi ana yi ko ba yi hadisi daga annabi ba ma a yi aikin ba ba ma shi ya karantar ba a'a wani ya karantar ya aiki shi ƙoƙarin shi ne kar a yi aikin kar a yadda da hadisin me yasa saboda baya shiri da wani rashin shirin shi ya shahuwa hadisin annabi Allah maɗaukin sarki kiyaye to su sabai abin da suke kenan da dukkanin Salam suna bin abin a hankali su karantar da kai har sai ka gane in ka gane kuma sai su umarce ka to tashi kai aiki in kai aiki to shi kenan sai a ƙara gaba shi sa sai ka ga al'amarin nasu yayi albarka kun gano wannan da kyau ku amma muga tarin hadisai masu ɗimbin yawa amma menene mu? aiki ne babu malami ne zai karanta hadisi ƙarar annabi ya hana ƙarya har ma wani lokaci ya ce annabi ya tsine wa makareci amma kuma ɗazi ya gama ƙaryan an jima ma zai wata kun gano wannan da kyau kaga bai fahimci hadisin ba ko bai yi aiki da hadisin ba Allah ya tsare mana imanin nan za mu saurara subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu laik assalamu alaikum da kyau Allah ya mace sarki sauransu. Bismillah Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillah, Na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina.